بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام شيء قبل كراتون واللتابين تفسير القرآن من wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu da zalata libe da akamatu sunna asasa wa marigayi a shekh ismail jalil bin zakariya rahimahullah yau muna sha takwas ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a dubu daya da dari hudu shekara arba'in da shidda wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam muna cikin suratul hadidi muna aya ta goma sha shidda daidai da alamar wakin sarki ya ce alam ya lilin lazina amanu an ta kusha a kulubuhun lizikirin lahi wa ma na zalamin وما نزل من الحق ولا يقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wa min al-imani al-inqiyadu al-badini yana daga cikin imani jayuwa wadda aka boye huwa al-ikhlasu shine farfarta aiki ma'ana yin aiki saboda Allah ai ikhlasu al-amali alaka aiki haka annahu ba da zikirin munafiqina sashi shi ubangiji bayan ambata munafikai wa mata amrihim da kuma karshen al'amarin su yawmul mata ranar alqiyama bayan haka nan sai Allah madaukakin sarki yace ga wannan aya alam ya'ani lokaci bai yi ba yahinu lokaci bai yi ba na amanu ba sun kai imani billahi da Allah wa rasuli da manzonsa an tafsha qulubuhum zukatan sai sai kankan da kai talilu sai tafshi wata sunu tansu wata hada wata kankan da kai wata dama inda tunusu li zikrillah da zikrin Allah fa yabadiru su gaggawa ila amal da'a ta zuwa ga yake da'a wa bil qawl da magana ya kamata zukata su taushi wa ma nazala min al-haqq da abin da yake da na gaskiya بالتخفيف وقل بالتشديد na Alƙur'ani fa ya amalu su yi aiki bi ma fi da a ciki wala ya kunu kan su zamu malufan ala taksha kallazi na kitaba kamar waɗannan da an gaba lita a min qabla gabanin su ne ya kula da nasara fadala alaihi bul amadu lokacin mu tsawo an zamanu zamani bainahu tsakanin su wa baina anbiya tsakanin annabawan su saka sa kulubun sai suka tabbushe lam talil ba yi taushi ba da zikirin Allah don zikirin Allah wa kafirun minhum yawa daga cikin su fasiquna fasikaina alin da'a ni gabarin da'a li kasa wata don bushe kulubi zukatan su wannan aya ta jida akan sha'anin sahabban manzon Allah sun zamo a makka suna cikin hwari lokacin da suka yi hijira suka dawo madina suka samu arziki da ni'ima don haka sai suka ga abin suke a kansa sai sun ka yawaitar da bananci tsakanin junansu saboda samun karsashi na ni'ima har ma wani yana faɗa cewa alam ya nili ya kalba an a tabuka da jahala wa an yi hudu da shaibul mutu nuna na akala ya kamata fa wai bai yanzu lokaci bai yi ba ke zuciya ki bar aikin jahilci kuma sannan ki juyo saboda hurhura wadda ta bayyana gare ni ya sa ya hankali ya kasance nau ya kamata ga mai hankali ya san cewa wakaci ya yi wanda zai ji tsoron Allah da zukatansu sannan da abin da aka ji a na na ƙur'ani kai ya zamo kamar waɗanda sun kai zama da yahudu da nasara suka ga tsawon lokaci wato a sun samu lokaci sai zuciyarsu ta bushe ya zama duk abin da an sakin hanya sai suka yi to musulmi masu imani wannan aya ya kamata zama dan magwadi gare su Allah shi mun gudunmuwa na'am اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا كثني أيها المؤمنون يا مؤمنين أن الله يحيي الأرض الله سنرى يدك أسا بعد موتها بان بوشي وتا bin bata da tsiri yadda kun ka ga Allah na raya kasa bayan ta bushe ya kazalika yaf'alu ko haka Allah ka wasu zuciya ta ce kashe ta bushe amma Allah ta raya ta ya rudu ha ya bai da ita da khushu'i zuwa jin tsoron ubangiji bin zikir da zikiri wa tilawatin da karatun qur'ani wal amal bil qur'ani da yake da al qur'ani har bayyana lakum Ayatu mun bayyana gare ku ayoyi addalatu masu baji ala qudratina bisa ga ikon mu haza da wannan wagari da wani nai la'allakum haqiqa ya yi ku sabil ku hankalta ay li kai ta da hukulakum don hankulan ku ta cika don haka Allah ya muku haka Allah ka cika muna hankulan ku, to ci gaba إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم sun ma kaba alama ta kaddama sannan Allah ya faɗi wasu muhimman bayanai akan abin da ya gabata baya fakala innal musaddiqina lalle waɗannan da ke yin sadaka min at-tasadduqi bi digabi ta'ifi sadi ay allazina tasaddaqu wal musaddiqati da masu sadaka sadaka mata allati tasaddaqana wannan sun kai sadaka mata wa fi qira'ati min takfifi ya an karanta da takfifi to waɗansu ha gaggabta in ba ka shadda ba ita hafifu suwadi fiye ma mina tarzi kenan gaggabta a ayar imanin imani saboda haka kullum in ana karatun tafsiri to mai karatun tafsiri ya kula da wace kira a sha karatun tafsirin da shi kai don haka in an zo da tashididi ga suwadin din nan to ya zama sadaka amma 'yan an zo da tafifi to gaggabtawa imani waɗannan masu sarka maza da masu sarka mata ko masu gaskatawa maza masu gaskatawa mata wa aqrabullah qardan hasana sun ka ba Allah rance rance mai kyau raji'un ila dhukur wal ina ya kuma maza da mata din can bitta gali an yi alafi fi'li ala ismin fi silati al li'annahu fiha halla mahallul fi'l wa dhikrul qardi amma taramji nan bi wasfi da sibati ba ta tasadduki ba sadaka taqayyidul lahu wato aidi na gare shi to duk wanda irin wannan yoba Allah yana linkawa fi qira'atin da ifu bi tashdidi ay qalluhu nan tansu walahum suna da ajarul lada karimu wanda an mai girma ita ce kira gidan aljanna Allah Allah ba mu aljanna to ci gaba والذين آمنوا بالله و والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Wannan wallazina amanu wannan suka yi imani billahi da Allah wa rusulihi da manzannin Allah ula'ikum siddiquna wadanda sune siddiqai al-mubalighuna fi tasdiqi sun kai kul da gaggatawa wa shuhada kuma sune mahushida in rabbihim ko ubangiji su al-mukazzibin aka ba su karyatawa min al-umami na al-umumi su za su ba da shaidar al'umma kaza da al'umma kaza sun karyata lahum ajruhum suna da ladas wa nuruhum da hasken su kamile ne cikakku ba abin da ya taba su wallazina kabaru wa kazzabu wadana kai kabirci kuma su haƙaryata ga kabirci ga ƙaryatawa bi ayatina da ayoyinmu addalata mai gwadi alawa hadaniyata da aka kare tuwa mu ula'ika ashabul jahim wadannan sune abokan wuta annar wuta لا يفارقونها ابدا با سربوا دي ابدا الله كريم نعم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر الأنعام والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور lamma zakara halin ne, lokacin da Allah ya ambaci halin waɗannan jama'a gabri biyu fil akhirati ranar lahira haƙara umurar duniya sai walakanta da al'amuran duniya bi annaha mimma la yatawassalu bihi ila da ajin. wannan wato al'amuran duniya bai cikin abin da ake neman tsanantuwa da shi zuwa ga samun rabo wanda yake an yi ajali sai an tai bi an bayyana annaha umurun hayaliya sai Allah ya bayyana al'amuran duniya wato al'amarin da kurwa kurwa a yalaka qalilatun nabi mai kaɗan na amfani sari'atul zawali mai gaggawa kushewa duniya in ta azaka da kai wallahi in ta yi bare ka sai ka hoshi Allah tsare faƙala Allah madaukin sarki yace ilamu ku sani annamal hayatud duniya lalle rayuwar duniya wahiya kullum ma lam kusan bihi wajhu ala. duk abin da ba a yi niyyar yarda Allah da shi ba min amalin na aiki autarkin ko bari wa amwalin da dukiya wa bari da yaya duk waɗanga abinda ba a niyyar yarda Allah da shi ba to la'imun wannan abin duwar ka gane shi warki ɗaya na yau ci gibin na fiye an fi sahun jiddan ita abas ni fil mala'ir min gairi fa'idati duk abin nan da ka gani na rayuwar duniya to dai na. irin wani irin wargi wanda mutane ke wahal kansu ciki ƙwarai irin wahalar yara wajen wasansu babu wata fa'ida yaro ka da gida da shi ɗan uwa ne ya an kai ruwan sama da zo su iska kwazazzaben gebe wanda ya doko ruwa ruwa sun wuce amma wuri rairayya ya taru sai wanda ya kewaye wuri ya ce na a gida ne ya tara rere ya tara rere sai ya ke dakuna zai a gama ɗakunan bayan an gama kowa iya shuru sai wanga ya buge wanga wanga ya buge wanga sai wanga ya lalata na wanga wanga ya lalata na wanga sai su shika su gida nawa an ka ba su to haka rayuwar duniya take wala hawan da wasa wanda ake shigaltuwa yulkuna bihi anfusuhum suna shagaltar da kansu da ita a to ai wasa wanda ake shagaltuwa to da rayuwar duniya haka take rayuwar duniya wa zinatun adota kawai kalmar take kama abin dauri alhasana mai kyau wala maraki bil abin hawa kamar doki wanda ya kayata ko alfadari ko irin yanzu a ce mota albahiyya wanda an mai kuljini wani manazilin rafi'a da gida maɗaukaki a cikin shi yana duk unguwan na ba irin naka rayuwar duniya ce ta wata faƙurin bai na kuma da kuma alfahari tsakanin ana ibn fulan ni ne ɗan wani to kai kuwa ni ne babanka iyakar ta kenan bil asabi nasba wata kasurin fil amwali kuma rayuwar duniya abinda kawai a ita neman yawaitawa akan dukiya anali kaza malan ni ina da dukiya kaza wa anta la tamliku ma amliku ai kai wani baka mallaki abin da ni mallaka ba duniya aikata kenan. to in ya mallaki abin da kan mallaka ko bai mallaka ba ko kai lagudawa na za ka yi ka mika ba wani ba ado za ka yi da su ba ci za ka yi ba rayuwar duniya aga da dukiya ni ina da kaza ya zo cikin hadisin annabi muhammadu ya ce da kulle ummatin fitina kowace al'umma tana da hitina cikinta amma ta ummati almazu annabi ya ce abinda an hitina al'umma ce kuɗi jama'a hadisin ga a wannan lokaci ba ya fasar ko bai fasaru ba in dai har ya zama ɗana iya zuwa shi dibara ya ce an yi kidnapping ɗinsa don a amsa kuɗi ga uba ne a raba da shi sun tana ta kai tana kuma ta kai ba in wani na iya barin gari ma daji ya tari bai komi illa ta tara mutane ya amshi kuɗi wahala ba ta bari ma ya kashi kuɗin ba kila a kai ga rai kuɗin ma sai baro can su rubi shin akwai sila ko babu wala auladi da yaya zai ce mali kaza waladan ɗana kaza yana bugu yana kwaɗi da shi to rayuwar duniya ke Allah ya gane damuwa ayyana shi galibi ya shigaltuwa cikin duniya to wanda ya kasance haka tafakurun bainakum wata kasurun fil amwali wal auladi ka masale gaifin rayuwar duniya kamar misalin girgije na da an kai yayi ba mafakake guda ya zubda ruwa ai fahiya fi ijabi halakum a cikin mamakin ta gare ku wa bi hali hada kuma karewarta kamar da gaisin kan misalin hadari na madarin ruwa a ajabar kufar wanda ya ba manoma shawa azurra manoma na ba su ta annashi wanda ya taso a lugare shi nan rayuwar duniya kamar girgije na an ka zub ruwa abinda aka shimka ya hito yabanya manoma suna gwanin shawa ga ganin abin da ya rayu ga gonakinsu ana haka ana haka yana ba ku shawa to zaman ba da shawa ga da yake yi to shi nan wanda abin imani idan ya ganai sai ya san annama inda Allah huwa al-baqi abinda a wurin Allah shi zai rage wa Allah haza an qaribin za'ilu in an kai ruwan sama an kai shimka an kai an kai shimka shimka dan hito tabbaje ga gonaki manoma sun ka sa mata kalmi ana noma lokacin da duk shimkan nan ta bada shawa ta ƙayatar. to mai imani lokacin wa'azuwa ta yayi in ya dubi shibkar ka sai ya ga lalle wanga abin wa duk wani shawaga da aka gare ta nan wata wata hudu in ka tuhuri ga ku komai to ashe abin da a wurin Allah shine wanzan dai ba abin da a duniya ba to wa'azi na in gona ya ban ya ba da shawa to wa'azi na kamar imani an qaribul ra'il to ana nan ana nan su mai hiji sannan ya bushe ya mata shi bushe in kasta ido ka ƙi Allah ka duba mata rahu musfara sai ya koma yalo ana nan ana nan sun mai kunu sannan ya zama hudaman yanga fatatan ya yanga duk haƙi ne ya zubi yalmar hidu ya kari har ma ‘yan hankali yana alabi yana rukuku in iska ya buga sai ya tashi biyar ya da iska to anan lokacin da kuma wannan abin ya kai haka kuma wa'azi na gaba imani haka nan ɗan adam yake ɗan adam ya shubbu fin ni'imati sai ga mutum ya tashi cikin ni'ima ga wadata ga dukiya ga almarma ya ga shahun nasu mutane na iske shi yau da gobe yau da gobe su mai shi wuta shi hurhura waya ko sharaunana? waya kuma shi rashin lahiya wata su yi wannan waye musulmi tsaro samu ne fi malihi ga abin da tara na dukiya wa waladin da ya'yansa sun ma ya mutu sannan ya mutu yar ma illa amruhu al'amari ne duk shi kan shi wati wa tasiru amwalihi da gairi dukiyar da tara ta koma ta wani to wannan haka rayuwar duniya take duk abin da a cikin ta wa'azi na ga dan adam amma in ya gadi Allah gane da mu wa amma da'atu amma da'a wa ma yu'inu alaiha da abin da ke taimako kanta min malin na dukiya wani da yaya wa min umuril lahira. wannan ga al'amuran lahira na wa makasaratu fiha atir min Allah daga Allah da wani da yarda liman asaraha ala dunya ga wanda ya zabi lahira akan duniya ya tabbata Allah zai gabarta maka tuwa ma asiri abinda amma na gabara a tuwa a tuwa ka julle hukan da kai Allah ya tsallaka maka Allah ya rufe ka kamar yadda aka tuwa ma jero ko dawa asiri ya zuba cikin kasar sai aka kasa a rufe to shine gafara wa mala hayatud dunya rayuwar duniya ba ta zama ba shi ta mafi a cikin jin daɗi ne shi ya cikin ta illa mata'un sai dan jin dadi gurur na rudi ai bin ai a duniya duniya na mutu ha gurur haƙiƙanin duniya wallahi rudi ta in ka bi ta tata tana kai ka tabaru idan duniya ta bude ma baki ka samu walwala ko ta ina in ka aza hannunka to a wannan lokaci ya kamata ka nemi lahira in ko ka biye mata to ka fi lahira ka kama duniya sai a yi duba mu in dai yabo ka fida duniya wala ta wani zage ka duniya siya. la haqiqata laha babu haqiqani da duniya wa tamattu biha jin daɗi cikin duniya ko wani ikitara ru'ina ina misali ne ka duku matin tu khadri hashafi ila mabtaha Kama abinci na dawa wanda aka gwada ma akuya kullin dawa ko rago ya zo wurin amsa sai ya kama dawa da baki ne sai a aje dawa sai a kame shi sai a kai dawa a aje har a gwada ma wani shi a sai da shi a yanki wallahi a duniya ne ko an yadda haka take ko ba a yadda haka take Allah ba mu yi kun gani to ci gaba سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم حس تعالى أن تكون مفاحلتكم ومكاثرتكم في غير ما أنتم عليه من أمور الدنيا sannan Allah ya kwadaitar madaukakin sarki ya kasance alfaharin da neman yawan ku fi gairi ma antum alayya zan ba bisa ga abin da kuke ba من أمور الدنيا لعن أمر الدنيا فقال الله نا مغانا da masu imani yace sadiku ku yi tsera ai sadiku ku yi rigangen musara'atul mutasabiqina fil milmal irin gaggawan mahu tsera waɗanda an ka kawo domin su yi tsere ga hage wanga da doki wanga da doki wanga da raƙumi wanga da raƙumi an kawo su fagen musabaka tseren dawaki ko da rakuma kuma ga ja'izar da an kasa yadda kowa ka san shi yi maza shirki ɗan uwa ne don shi ɗauki wannan kyautar wajen aikin addini ko yi rigyaggyen su haka ku tsira zuwa ga mi ita wannan tsira ila magaziratin zuwa ga wani irin sihi a ciki min rabbikum daga ubangiji ay ma yujibu abin da ke wajen wajabtar da magafiratan gafara wa hiya tawbatu shine tuba min az-zunubi wajannatin da aljanna wa ma yujibu aljannata da abin da ke wajabtar da aljanna huwa fi'lu da'ati na aikin da'a wakila ga wani tafsiri an ce sadiku ku yi gaggawa ku tsera, ila ma kullutum bihi zuwa ga abin da aka kallafa muku da shi wata da hulbi tauba tuba ta shiga in kana aikata aika aika to yi maza ka bari ka tuba bugaira hada wannan aljanna din nan arbuha fa'inta ita aljanna ka ardi sama'i wal kamar fadin sama da ƙasa law wusila ihdahuma bil ukhra da an zalar da gudansu da daya wal ardu abin da ake ce ma ardu as yalwa ita aljannan nan uiddat Allah ya tanaje ta lil ladzina amanu billahi wa rusulihi ga waɗannan da sun kai imani da Allah da manzannin Allah zalika wannan samun aljanna wujudul janna samun aljanna fadalun wallahi wani irin na wani alkhairi na fadalun lahi fadlar Allah ta yutihi man yasha Allah na bayar daga wanda ya so Allah ka bamu wallahu Allah zul fadli ma abuki na azimun babba babba ai fala ya kunu minhu sabadul bizalika bayni sanda ga Allah shi fala shi alkhairi da aka wa in azuma qadaru ko da girma abin akai Allah shi adda kuma shi ka ba su Allah ka ba mu to shi gaba ما أصاب min مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم Haka. ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ونبه تعالى على أنه لا يجوز لمسلم المؤمن أن يترك عمل الطاعات لخوف وقوع مصيبة متوجعة kai Allah ya farkar da muwa ala annahu bisar cewa la yajuzu lil muslimi bi halaka ga musulmi al mu'min wanda amumi an ya taruka ya bar amalan da'a ta aikin da'a li khawfu qul musibatu lan aw quwwata musiba mutawaqqi'a wanda yake gani nan gaba ga tanan sai don wani abu da kake saurare na cewa zai zo gare ka na wata musiba ba shi halatta ka ba aikin da a wallahi ba shi in dai kai mumin ya musulmi ne to amma ya aka san haka hake to da ma kayan ka da harka kaka Allah tsare mu madawakin sarki ya ce ma asaba min musibatin jilan duk abin da shahidan adam na wata musiba a cikin kasa ma asaba shahe shi ba biljadabi da gwaji wala bi an fusukun balle cikin kanku musibar ta shafi kanunku kalmar da kamar shi lahiya wa al walad rashin da aw malin ko rashin dukiya wallahi wannan abin da same ku bai same ku ba cikin ƙasa ko cikin kanunku illa fi kitabin sai abin na cikin littafin laul mahudu. min qabla gabanin an nabra'aha mu ita halittan nan da wannan musiba ta saba. muna tare da kuwa na kalbaha mu halitti ta wa yuqalu fi ni'amati kadhalika kuma ana fada ga ni'ima haka ni'ima ta samu dan adam gabanin a halitta shi Allah ya kaddara ta sane shi don haka ba wani abin da mutum zai illa zalika lalle wannan wallahi yasirun abula mai sauki alallahi akan Allah wato aka ce duk wanda musiba ta sama to fal yaji alha sabran in musiba ta shame ka to ka sanya ta hankuri wa man asabahu khairun falyaj'alhu shukran wanda alkhairi ya sama to sai ya samu wannan alkhairi godiya jama'a muna tare da kuwa in dai musiba ta taba ka to ka dauki hankali in alkhairi ya same ka to ka gode ma Allah an huta na'am لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور لكي لا كي لا سبة للفئل بمعنى أن الله أخبر بذلك Allah ya ba da labari da haka li Allah kafin don kada ku samu damuwa ta zalu ku samu bacin rai Allah ma fata ku mutala bin da kuke mu wala tafrahu kan ku bari ciki kuma farhu badarin amma bari ciki na girman kai bal kar ku shukurin ku bari ciki na godiya Allah ne ya mata ka nima jama'a ta kun ga abin da Allah ya ba ku bil mali ala kun ya ba ku qur'a bil qasri ja'akum min wallahu allah la yuhibbu kull muqtalin fakhur allah baya saka makon kwarai ga dukkan mai takama mutakabbirin mai girman kai da ma'ufiya ga abin da aka bashi fakhuru mai alfahari da shi da shi adana sa akan mutane duk wanda an haka to sakamako ne ga allah bai da kyau na'am الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون ولا da روى بما يجب عليهم alaihim وجب abin روى ta abin da ya wajaba hana zakka Hana zakka ana iya gane kana hana zakka bayyane ana iya gane kana hana zakka duka da hasashe domin duk abin da aka dan adam na wadata to ba magana cewa zakka ta rikice gari shi a'a wallahi abu na sauki abinda adda rigima hukumci hukumcen zakka kashe kashen dukiya wannan shi adda rigima domin malamai masana sun ce zakatun wa hajjin wanda ka hoya ruguna zakka da hajji da aure suka ce suna rikita suna rikitar da mu saboda hukunce-hukuncen sun shiga lungu kwarai in ba haka ba sai mutum ya tunka da kai ne shi walwali ya zakar ya haiki tunan duk dukiyarka in ka gabe ta gaba ɗaya ka kasa arba'in ka ɗauki guda shi a zaka an huta tiriliyoyin da aka gare ka duka in kana tiriliyan arba'in to tiriliyan guda zarka in kana da biliyan arba'in biliyan guda zarka to kai kasan da zarka ana hidda ita wadda ya kamata da wata unguwa ba a talakawa ba in wa mutum na da biliyan arba'in to biliyan guda zarka in mutum na da miliyan arba'in miliyan guda azanta in mutum na da tiriliyan arba'in tiriliyan guda azanta to wani wanda za ka iya maƙi ma hannu sai ya ƙara mutum na adda tiriliyan suna da yawa da waɗansu ka shahi gwamnati da waɗansu ka shahi 'yan kasuwa inda an tsaya an duba an sa rashin zakka wa duk sallar da kai aikin maza ta wala in kai alwala in ka sallar asuri in ba ka zakka wala ka talahar wa kai kuma duba in zakar ka ta kai tiriliyan guda kai hinda tiriliyan guda man da miliyan guda zaka duba dai ba sai an kammala miliyan nan guda mutum ya sallah azhar ya raka'o'i ne guda hudu lahiya lau amma raka a ƙarshe zai ke bari shi masa jira guda a azhar ta yi ko ba zai ba to an gane ko ba gane ba to to shike allazina yabhaluna wadannan takaruwa bima yajibu alaihim ga abin da ya wajaba gare su wa yamuruna la suna umarnin mutane bil bughli da ruwa lahum wa'idun suna da kaci shadidu matsalani wa man yatawalla wanda juya amma ya jiba alai abin da ya waje ba garai fa inna Allah huwa damirul fasl fi qira'ati fi qira'ati misqudi huwa al-gani Allah shine mawadati an gairi ga wani alhamidu Allah shine abin yabo li awliya ga waliyansa alhamidu lahum wanda yake mai godiya gare su bi isa tawa. ala da'ati akan da'asu wa ibn balil hukmatu da su alai akan a nan mun yi maganar ruwa ta wajibi shin wa aka ce ma maruwaci ruwa ta abin nan ruwa ta mustahabi wa an maruwaci wa mai baiwa wanda an maruwaci wanda yake yana jin daɗi eh, wanda an maruwaci wanda yake yana jin daɗi in ya riƙe abin ne ba kowa ba shi a marwaci amma wanda yana da amma ya damu ban ba wani ba wallahi ina so in ga wani in bashi ba marwaci na ba wa an mai baiwa wanda ke jin daɗi in ya ba kowa in ya ba kuma sai ce a du'ala wani ai hakuri abin da ai shi ne a du'ala ai al'ala mun gane karatu amma ko ya baka inda da ya baka kullum rai ne na tosawa marauci na Allah ya sauƙaƙe so ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar da ake gani ana sauraro na ne daga nan babban masallacin juma'a da yake tsohuwar mayanka a cikin garin birnin kebbi a jihar kebbi a najeriya wanda a sheikh abdurrahman isa jega shugaban marasa malamai na jihar kebbi yake gabatarwa tare da alaramansa alhafiz biro abdullahi jega mana rukun allah saka musu malam da alkhairi allah ya ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan ya ce assalamu alaikum malam ya ce mace ce ta ajiye azumi saboda ciki ita to shin za ta yi ranko ne kawai ko hada ciyarwa a wadda ta aji azumi saboda ciki matsalar ta tana da tafsiri idan ta aji azumi saboda ciki don ita ka wahala in tana azumi saboda tana dauke da kayan ciki tana wahala sai ta aji azumi saboda haka nan to ba ta ciyarwa za ta ranka azumi wakacin da ta haihu ta gama nifasi ba za ta ciyar ba amma idan ɗan da a cikin cikin ta ka wahala abinda ta yi cikin na shi ka wahala in tana azumi ta aji azumi don shi to wannan za ta ciyar ta ba da mudu sannan kuma ta haihu da rama ciyarwar za ta yi don ta aji azumi don wani hmm, wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam ya ce shi ne ya kasance yana da hurhura ga kai sun yana karami har ga shi yanzu ya kai shekaru ashirin da biyar yace amma ya nemi mata sai da ita wadda ya nema ba ta san yana da hurhuran ba domin duk lokacin da zai je zai sanya hula ya ce to shi ya sanar da ita ko ba sai ya sanar da ita ba a'a ya sanar da ita hmm. kada sai an yi nisa al'amari wani abu ya shigo sannan kuma ba da tunanin tana kyama domin ai halitta ta ko cikin mutane wani da ka gane da farwa ka san ba shekaru ne na ba ɗabi'a alaita sannan tashin hankali da kwaramniya suna sa farwa wani in ka gane da farwa ka san wala ba lokacin tunaye ba waka o shawa'i o shayyaf والدهر للناس كلهم إلا ما يوم النفحش لشخص وفي قال يتكلم yadda ya gane shi ya ba da muka sai baka ta canza ni na na ya saka yace haba ai abubuwan zamani ya rikirkita da yan banza wahala da muka shiga ai shayyab ya sani humura haka son zamani ga mutane mai juyawa na iyo ya baka dama gobe wala juwa ne nan ba muna da malam laula ta hurhura zamani ta ba kuma haka nan na sai ka iske wani waɗanda shekaru da ya faɗa wani bai kai zuwa ba hurhura ga shi kai za ka shi faɗa mata hurhura ta ga shekaru na amma kin kai na da farin gashi Allah gaza wannan kuma yace assalamu alaikum malam hmm. yace shine direban sa ya take wani yaro karami wanda iyayensa ba musulmai bane shi yaron hmm. kuma yaron Allah ya mishi rasuwa yace aka tambaya sai aka ce direban zai yi azumi hmm. yace ya faɗa ma direban amma har direban bai yi azumin ba ya ji wurin wasu malamai sun ce mishi ba ta ya yi azumi ba ya ce to idan ya bar direban ya ci gaba da jan mota ta yi shi shi bai da wani laifi ko yana da laifi kan rashin yin azumin direban wani na ta da wasu malamai sun ce ba ta ya ba shi direban eh. so kullu mauludun yulu da alal hmm. duk ɗan da aka haifa an haifi shi akan sunna sai ya girma ya san hankalin kai ne uwaye ne su bai sai bai hude ko bana sani ko ba majusi yumadda sanihi aw yahawlani aw nasrani don haka wannan yaro ba musulmi na kuma rayuwa ta ya kashe waɗanda ballan mai suwa na dire baka ya azumi don suna kayan arziki ba amshi shi biya gare ka ba to kuma azumi ya ba yanzu kaga matsalar da aka yi muke nan da mutum ya samu haɗari wani abu ya gwabce gare mutum ya mutu abin da ya shika magana azumi kuma azumi ya kai mai ko'ina don haka ya zan wasu sun yi su buge mutum da su buge ɗan akuya don ɗan akuya da su a jawo hankalin direba shi azumi kuma kaka ce bar da mota ka don bai azumi ba amma dai ka ci gaba da jawo hankali ne in ta kake sannan ku sa ciyarwa in kake ka a bashi hakan ya ci da mutum sittin in ta kake akwai wannan kauli bai shafi amma bai da gari ko can hmm, to mutane wannan kuma yace ce assalamu alaikum malam yace shine yake da mata ya ce amma idan ya sayo kayan sallah sai ya kai ma mahaifiya ce ta fara zaba idan ta zaba sana ya kai ma ita matarsa sai mata ce ta ce yin hakan bai kamata ba kamata yi ya sai ma ita mahaifiya ce nata daban ita ma ya sai mata nata daban ta ce idan ba zai yi hakan ba to ita ba ta mason kayan ya ce ta yau shekara biyu da ya mata kayan sallah ba sai ta ce ya ci amananta shi na ce to Allah malam shi da gaske ne ya ci amananta matarka ta yi ga gaskiya don haka da kake kana haɗa ta da uwarka ka sai ma na nata daban ka sai ma matarka nata daban dole sai ka musu kalabura ba ba su yi shi na ba in ka iya ka sai ma mahaiyarka turmi irin turamen nan na dubu hamsin hamsin ko saba'in da biyar biyar nan ka sai ma ita matan naka na arba'in da biyar amma kala daban daban ba ta ganewa don ɗaya ɗan hitina ka ka sai ka kufala kala guda mata ka ta yi gaskiya ba hiyi ta mata na akan uwa ba in ka sai ka kai ma mahaiyarka naka ta amsa ta yi ma addu'a sannan ka ɗauko na mata ka kai mata nata ba huta ba amma wanga ita kai ta jawo ta kuma yin da kai mata ba shekara ce tana da hakki gare ka kai mata ka gama abin ta bana kai mata duk gaba ne eh, sai mai wannan tambaya kuma yace assalamu alaikum malam ya ce mutum ne yake da mata biyu hmm. idan tafiya ta kama shi ta kwana ya ce to in ya dawo wane ɗaki zai ci gaba da kwana oh tun da bai sani ba ko da eh, eh, sani akwai moti kowa moti mata biyu garai ya kwana inda hindu to sai hita ya ya guda ya dawo wai shi da ya da ina na zai na inda ka haita nan za a koma in ka ƙi zuwa nan ka ta yi dautan kaya zalunci ba ta hiya ba ko da gangan mutum ya ɗauki kwanan mata ya kai ma wata to kwanan ta kuci ba zalunci na yi ba to ba ta in zalama eh? a a yin shekara guda ya bayanan irin da mata su zai zai sauka ba girki suka ba na jan a abinci zai ko ba ka nan wadda ka girki ta san rata girkin sana kuma shi ka mai iso gida ai ya ga wadda ta yi aro ta tarbi tunda su wawaye na ko wa in yayi tayi wata gwada in dawo yana zaɓi da zai jiwa wasu yakan nan so su bari ba daidai na ba sun taimaka ga zalunci ya ma wasu ba na mai suna fata wani mutu ya tayi wata gwada ya dawo zaɓi da zai tuka in in ya dawo in an san inda kwana faɗa nan lafiya sai in ya rikici in ya rikici kuma zaune da su su ba shawara a'a shin don mi mutane ka fatawa ba sun adina gwani ba wa fata wa in zalama ko zalimci mutum ya yi kwana to ya fi kuce in ya koma koma cewa ya koma ta yadda ya koma wani zalunci na'am a kuma insha Allah la'akari da lokaci nan za mu dakata da yake akwai jawabin da za mu saurara daga shugaban kwamitin marayu a takaice gasin a rufe da addu'a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم jama'a assalamu alaikum eh, jawabin da nake son yi ya kunshi abu biyu ne na harko godiya da sanar da jama'a cewa an samu taimako gwargwado ga hannun mutane kuma ana sanar da su cewa har yanzu ba a rihe wannan gidauniya ba don kar in haɗe a ce to an gama ba gama ba ko gobe wanda duk ya bayar insha Allah za a sanar kuma za a ƙara tura shi inda ya kamata a sanar da shi A madai godiya ta musamman ga uwar gidan ko kuma mai ɗakin mai girma gwamna hajjiya na sarewar ta ba wannan kwamiti naira miliyan ɗaya ga baki ɗaya akwai kuma alhaji faruku musa inabo shugaban hukuma alazai ta jiha shi da ya ba da dubu ɗari biyar da shi ciyaman na birnin kabi local government wanda ya ba da naira dubu ɗari da alhaji sani dododo da shi da iyalin shi gaba ɗaya da suka ba da naira dubu ɗari da saba'in da biyar da iyalan gidan alhaji bala saka ba marigayi allah ji kanshi da suka bada naira dubu biyu da hamsin sai kuma injiniya garba malam wasagu da ya bada naira dubu wannan ba ina nihin namance da masu dubu ashirin dubu goma har dubu uku da suka bayar ba da watar allah ya san kowa kuma ya saka masu da alheri bayan haka nan abin da shafi haci mun samu buhu biyar na dawa daga faruku musa ina bo. biyar na masara da gare shi har yanzu da biyar na gero da kuma yadi biyar biyar ga mutum hamsin haka nan shi malisan dododo ya ba da buhun dawa daya na gero daya na masara daya da kuma a atamfa abin ga turbi goma da shadda guda goma ita ma turbin sai kuma iyalan alhaji ya makera da suka ba da ainihin kayan yara guda ɗari to waɗannan su ne abinda suka zo ga hannu jimlar kuɗi abinda ke ga hannu a halin da ake ciki yanzu ɗari ne suka zo ɗari ashirin ɗin dama ba niya sunan ne ba na wuri da sun zo sun ansa an bayar zuwa cin ainihin kuɗi abinda ke ga hannu jimla yanzu naira miliyan uku da dubu ɗari shida talatin da uku da ɗari biyar da arba'in da bakwai su ne jimla kuɗi abinda ke ga hannu a da ke cikin yanzu don haka muna ke ƙara kira ga masu ne bayawa da Allah ga su ja baya kowa ya san in yayi ya san abin da yayi kuma Allah zai biya shi muna roƙon Allah ya biya duk wanda yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين